menene kambacin magani Tambaci tuni ana iya magana kambaci daga ka'idaddan magani da ake kira Pransep da wani dakin bincike ya yi bincike ya gano ya nuna gaskiya ingancin maganin na iya maganin wata cuta kenan shi ya kafa ka'idancinsa kenan sai a bashi lasin kerawa yana da wani tsawon lokaci wanda a cikinsa ɗakunan gwaji kaɗai suke da damar sarrafa magunguna a ƙarshen wannan tsawon lokaci maganin ya fara faɗa ɓangaren jama'a kowane mutum da yake da hali yana iya sarrafa maganin amma sai idan maganin na kasancewa tamkar kambaci ma'ana yana iya aiki guda karfi guda tare da kuma abubuwa da ya kumsa guda yanzu magani da ke zaman kambaci na iya bambanta daga maganin da aka rubuta ma haka kuma bisa kwalinsa za a ganin yawanci kambacin magunguna da aka saba sha ana sanya sunan kawai kwayoyin halittar ma amma ga sauran ka'idaddun magani ko kuma magungunan da aka fi amfani ana iya sanya sauran suna amma ka'idar tana nan in baku misali dolipran wato sauran dakunan gwaji suna iya sarrafa paracetamol bisa karfi guda wata kila tare da sinadarai da suka sha bambam amma su kasance suna da inganci guda kamar dolipran kenan ana iya kira waɗannan magunguna da kambaci. Idan nan nemi wani magani aka ce babu sai dai kambacinsa ko zai iya biya mini bukata? Haka ne ko shakka babu idan mai sai da magani ya shawarta ma wani magani to kakka damu yawanci ana muna gabatar muku da kambaci bisa la'akari da abubuwan da ya kumsa ma'ana yana kunshe da kwayoyin halitta guda da kuke nema yana da karfi guda da kuke nema kuma yana bada tasiri guda da kuke nema mu ɗauki misalin mace mai juna biyu tana iya amfani da kambacin magungunan da likita ya rubuta mata haka ne sosai tana iya daukar kambacin magunguna sai dai mata masu juna biyu halinsu yana da sarkakiya a kodayaushe suna iya shan kambacin magunguna amma sai an yi hattara a matsayi na mai sai da magani ana iya sanin yawancin lokaci mace mai juna biyu tana iya samun ciwon siga ko hawan jini mai tsanani kenan bisa la'akari da haka ana iya hattara da abubuwan da aka kara misali mace da take da hawan jini mai tsanani sai a kauce bata magungunan da ke dauke da sinadaran sodium amma bayan wannan ana iya bata kambacin magunguna bisa hujja.